Canam, canam. Abokai matasa sannunku da fatan kuna lafiya yau labarin matasa kenan kuke sauraro tare da ni Samira wafi da Gora Tarakiya a Remi Gora ya kike da fatan kina lafiya. To Mira ga munan dai mura ta hana mu mu shakata yau da me kika zo mana. <laughs> To ina fatan nan ba da jimawa ba za ki samu lafiya. A yau dai cikin labaranmu za mu yi magana ne kan matakin da ma'aikatar ministan lafiya ta ɗauka wanda ya wajabta wa ma'aikatan lafiya da ɗaliban makarantun kiwon lafiya da su yi allurar rigakafin cutar COVID-19. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma a Yamai batsewar ruwan kogin Isa yana tasiri ga ayyukan lambu da na masu kamun kifi daga ƙarshe kuma sai filinmu na wasanni inda za mu je matsalolin da hukumar taekwondo ta gaya ke fuskanta. Goga ta hanyar wata takarda a ranar 22 ga watan Nuwamba ma'aikatar ministan lafiya ta Nijar ta wajabta rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya da ɗalibai a makarantun cibiyoyin kiwon lafiya. Haka ne gora matakin da magabatan cibiyar lafiya mai zaman kanta ESS suka yi marhaba da shi a nan Yamai. Abdulrazak Adamu. mutunin makaranta ce ta ba da horo kenan mun yarda da maganar ma'aikatar kiwon lafiya domin cuta ce da kenan dole a kula da wannan cuta. Muna kira ga ɗalibai ɗalibai da su je su yi allura tuni ma yawancin ɗalibai suna da katin suna shaushawa akwai har ila yau mutane da ke ɗari-ɗari da suke adawa ina ganin tunanin farko na ma'aikatar ba na kawo illa ba ne ko kawo gaibu ga ɗalibai amma taimaka musu wajen ɗaukar nauyin wannan cuta ina ganin za a wadda kansu domin su je su samu allura domin shiga cikin tsarin tare da ma'aikatar da kuma wuraren da ke kula da ba da horon koyon aiki za a kiran uwaye su zo makaranta za a shirya taro da su domin sanar da su da wannan mataki da ma'aikatar kiwon lafiya ta dauka da ke shafar makomar yansu. A bangaren ɗalibai kuma gora wasu sun yarda da a yi musu allurar wasu kuma suna kokwanto. A gaskiya mu dai ba ma shirya da yin wannan allurar a matsayin mu na masu karatu kuma jama'a asibiti ya kamata mu yi wannan shaushawar amma dai abun ya zo mana ba zata gaskiya babbar matsala ce ya dace a sanar da iyayenmu. former d'abord les parents. Abun ya zama na tilastawa gare mu, saboda don zuwa aiki an ce sai kayi shaushawa, ba mu da zaɓi, za mu yi allura. Ina ganin yin allurar zaɓi ne, ofishin minista bai da hurumin tilastawa al'umma, balle mu da muke ɗalibai, ya dace su bi hanyar faɗakarwa ba tilastawa ba. Bana tunanin zan yi wannan allurar, gaskiya gara na zauna gida da in je wajen aiki. que ne sur les da To gora a wannan makon kafa sansanin soja na kasashen waje a yankin ya tada jujuyoyin wuya da zantuttuka daban-daban. mu ta tattauna da wasu matasa 'yan garin Doso domin jin ra'ayoyinsu kan wannan batun. mu saurare su a rahoton na Hadiza. Ba fatan kasancewar sojojin kasashen waje abinda muke so a karfafawa sojojinmu kwarin gwiwa na samar musu da kayan aiki da za su tunkari yaƙi da ta'addanci. Duka inda sojojin kasashen waje suka kasance ba su zo ne ba don kare ƙasar kawai sai dai don kare Wannan gaskiya ce yana buƙatar bada bayani sosai musamman daga waje wajen magabatanmu matsala ce ma mu ganin su nan me yasa domin yana kasara sojojinmu ba mu iya karbar su da kyau ba su kamu na karuwar komai sai dai su bata mu na ƙasa Kiki a Nijar lokacin sanyi kuma yana iya zama sanadiyar ambaliya. Ana kiran wannan ambaliya wato kurinuwa a turance ko ambaliya ta Gineya wa kogin isan Nijar. Lallai mira haka al'amarin yake a nan babban birnin Yamai inda a hankali lokacin sanyi ke shiga masu lambu da masu kamun kifi suna fuskantar shigowar ruwan kogi. Abokin mu Habibu ya haɗa mana wannan rahoton. Yau lambuna da yawa ruwa suka musu ambaliya da injinan jan ruwa ne masu aikin lambuna na anguwar Yantala ta ƙasa bakin kogin isar Nijar a Yame ke ƙoƙarin kwasar ruwan da suka mamaye lambunan nasu. Da dama cikinsu sun karaya da ganin wahalar da suka yi tazo kan banza domin ko da wannan aikin ne na lambu suke biyan buƙatar rayuwar tasu. Bari mu saurari bayanin matashi Abdulrashid Munkaila na anguwar Yantala ta ƙasa. ba su ma zuwa wajen garaken akwai lokacin da ake sakin garake yanzu haka inda muke yana ganin bangaren daga sama yana ɓaci saboda wani ruwan da ke akwai daga can baya yake karkashe waɗannan mangoro banda masu aikin lambun masar ta suma ba su tsira ba don ko kihi kaɗan kaɗan ne ake samun shi a cewar matasan masu kamun kihi to kifi da muke nema ya rage yake duka wani masinci ya san da haka yanzu lokacin shigowar ruwan isa ne har zuwa lokacin watan janairu muna jira abin da allah zai yi a shekarun baya a daidai wanga lokaci ana samun ɗumbin salati shu da kayan ɗanye da dama a cikin kasuwannin yame amma yau abin ya sawaya al'amarin canjin yanayi haka birnin Gaya yana da kungiyoyin wasan taekwondo guda biyar wanda hukuma ta ƙasa ta amince da uku. Haka ne gora matasan wasan taekwondo da dama wa'anda za su iya yiwuwa su zama zakaru nan gaba suna wasa a wa'annan kulob din. amma suna fuskantar matsaloli wa'anda za su kawo cikas ga cigaban wannan wasan a gaya ga rahoton fadal alo matasa da dama na gaya na wasannin motsa jiki kamar taekwondo duk da sa kokarin da suke a wannan wasar wa'annan matasan basa da wani asusun jari da zai ba su damar ci gaba a wannan fannin motsa jikin. Muna son taimako akwai kwamfaloli da ake shiryawa ya mai bama zuwa kuma da zaran baka halartar kwamfala ko baka ci A cewar wani mai ba da horo na club Metr Fata'u Lawali game da rishin tallafin mahukuntan garin uwayen 'yan wasan ne ke daukar ɗawainiyar wasu kashe-kashen kudade. Idan muka tashi tafiya wani gari ba ma samun tallafi mai horarwa ne da iyaye yara suke biyan tafiya da dawowa su nemo kuɗin mota. Mu ba abin da muke so ga gwamnati idan muka tashi tafiya su ba mu abin da za mu je da yara. kai. Game da rashin halin wasu matasan ba sa samun nuna gwanintarsu a wajen gasa Musa Mamudu Jero mataimakin shugaban kungiyar taekwondo ta kaya ya yi bayani kamar haka. Duka kwamfololin da 'yan wasanmu suke halarta kullum muna dawowa da kofi amma kullum muna barin kwararrun 'yan wasa suna fice muna saboda iyayensu ba su da halin biya musu kuɗin tafiya a wasu garuruwa a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau da za ku iya sake saurara bisa lambar uku biyu biyar tare da layin ektar sai gobe in allah ya kai mu